Shirin da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci kuma akan wannan tasha. Shirin da kan ilmantar ya faɗakar kuma ya nishadantar Muna fata ana kusa da akwatin talbijin domin ganin wannan shiri namu a halin yanzu. To a yau shirin namu shiri ne da zai duba wani muhimmin al'amari. Al'amarin kuwa shine mun shiga ko kuma za mu shiga wani gari mai tarihi da muhimmanci a masarautar zazzau wato garin da ake kira kufena wannan gari na kufena yana da matuƙar tarihi kamar da na faɗa muku a tarihin masarautar zazzau a don haka wakilanmu sun ziyarci wannan gari kuma sun tsaya a bakin gari dab da ganuwa don haka za su shiga gari ni ma ba zan ce muku ba zan bi su mu ji shin me za su ce akan ganuwa ita kanta tukuna kafin a shiga gari a don haka mu kasance tare sunana abubakar umar a jama'a masu kallon mu kamar yadda kuka ji a wurin mai martaba a wato mai girma sarkin kufena cewa akwai wani wanda shi ma masani ne akan abin da ya shafi shi wannan gari na kufena domin mun fara kawo muku irin abubuwa da suka shafi kufena da ya hada da duwatsu ganuwa da sauransu yanzu ba tare da cika ku da surutu ba zan hada ku da wanda shi zai gaya muku sunan shi shi ma mu ji wasu abubuwan da suka shafi shi wannan gari na kufena mai dimbin tarihi saboda haka yanzu tare da ni assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala asrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ah, sha'ibu aliyu ke magana ma dakin kufena ah, kamar yadda mai girma sarkin kufena ya bayanin gadon salautan shi mm. to haka ni ma na gaji salauta ne na madakin kufena wajen mahaifina alhamdulillahi maganan eh, tarihin kasan kufina. to mun dan tsinci dan al'amuran da muka tsinta kamar yadda sarki ya maganan eh, sarauta daga kan kakan shi to hakikani akwai sarakuna a baya wadda shike kuma wannan ba zan abin na akai ba tunda shi ne zai bayani sai dai ya yi dan abin da ya ta takaita to maganan kasan eh, kufena kufe na ƙasa ne mai tarihi wadda shike duniya ma ta san wannan ba ma zariya kawai ba ainihin kamar yadda ka faɗa cewa tarihin zazzau baya cika sai da kufe na haka yake domin wannan dutse da kowa yake ganin shi a duniya na kufe eh, na to nan ne asalin farkon fadan zazzau ta tashi daga nan zuwa turunku ta dawo cikin garin zaria yanzu haka a wurare ina ganin wancan zuwan da kuka yi an nunnuna muku wasu wurare wadda har akwai wuraren da suke da tarihi na sunan wasu masarautu mhm. yanzu haka da ake amfani da shi a masarautar zazzau su wambai mhm. su uh, abin nan ga sunan da saura da yawa to wannan ganuwa namu na kufena mhm. ainihin shi ne ganuwa na farko kamar yadda aka ba mu tarihi cewa wadda shike idan sa'insa ya taso da sarkin katsina da na zazzau to to akan fara eh, tantankawa a bayan wannan ganuwa na kufe to daga nan kuma har ya zan a shigo cikin ganuwa na kufe ana yaƙi daga nan kuma har a shiga kofan jato to shine ganuwa na cikin gari to in abu ya ka inta kenan amma duk wata al'amari a bayan eh, ganuwan kufena ake gudanar da shi kuma har ya zuwa cikinsa in ka ga abu ya kai ya shiga kofa na cikin gari kofan jatau ko hmm. kofan doka to abu ya kai inta to haka yake wannan ganuwa eh, gaskiya mai tarihi ne wannan hakikan kasancewa yawancin ganuwa akan gina su ne saboda dalilin yaƙi kamar yadda kake bayani an yi ne a lokacin yaƙi to shin lokacin sarkin zazzau namiji ne ko ko lokacin sarauniya amina ita ce ta fara wannan ganuwa kuma ita ta fara sarauta a wannan wuri to kamar yadda muka samu tarihi kamar kuma yadda sarki ya maku dan bayani a kai gaskiyar magana mun wayi gari hatta ni kaina ana cewa ganuwan amina to kaga ya zan a lokacin ta ne aka gina wannan ganuwa wannan hakika aka gina wannan ganuwa to eh. yawancin ganuwa da muka sani a ƙasar hausa za ka ga ta kasance tana da kofofi kuma kofofin nan suna da sarakuna masu gadinta ita wa ganuwan kufena shin kofofi nawa gare ta a lokacin to eh, ganuwan kufena kamar yadda sarki ya magana tana da kofofi da dan dama wadda shi ke wasu tun a wannan lokaci suke wasu kuma daga baya suka, faru amma kamar wancan kofa da za iske shi yanzu to bisa gaskiyar magana kofa ce mai girma tun kusan asalin yin ganuwan aka yi shi domin tarihi akwai mai gida na Allah ji shi Umaru dan Galadi zazzau Umar Idris wadda shi kiyaya ne wajen sarkin zazzau to mai gidana ne dan ni shamakin shi ne ah, yana ya bani tarihi ainihin da suka taso daga katsina suka sauka a tsibiri mm. to eh, ko da suka shigo cikin gari ba su labi da tsibir ba mm. sukan tako a ƙasa mm. su wuto ta wannan hanya su tafi tsohon gidansu can tsibiri don nome-nome da sauransu. to kaga wannan kofa yana daga cikin manyan kofofi wannan hakika kwarai kuwa to baya ga kofan da za ta wuce zuwa tsibiri ita wannan babban kofa kenan akwai wata gari ko kuma wata kofa cikin kofofin nan da take yanki ko kuma hanya ce ta zuwa wani gari ko bin fatawa a eh, fatauci haka ko kuma wasu abubuwa to akan samu nan gabas a wata kofa wadda ake fita cikinta zuwa sabon gari tudun wadan zaria a lokacin nan ma kakanninmu a jaki suke sa kaya su tafi har da shike mun samu tarihi akwai lokacin da nan ma kasan na akwai kasuwa don akwai wani wuri ana ce mishi tudun wada a can gaban anguwan garke din nan ana ce mishi tudun wada to duk inda ka ji tudun wada kuwa sabon anguwa ne wannan hakika sabon anguwa ne to nan mun abin nan ni kai ma na riski wannan kasuwa ana yin kasuwa ana tara albasa da sauransu mutanen sabon gari tudun wadda sukan shigo nan su nan kuma har abin nan hatta turawa lokacin da suka zo suka shigo to duk ranar lahadi insha Allahu rannan ba mu aiki mukan tsaya mu dinga ta wannan kofin suke shigowa daga sabon gari a dawaki su zo su tafi gindin dutse su daddaura dawakinsu su hau dutse su abin nan nan kuni kallo muke yi da zuwansu da dawowansu to ta wancan kofa ne suke fitowa. to ita katangan nan ko kuma ce ganuwa da aka gina zamanin amina haɗa take da ainihin ganuwa da ke ainihin cikin zariya ko kuwa akwai iyaka tsakanin ita ganuwan kufena da ta cikin zariya akwai iyaka yawwa ita wannan hakikan dai ta, ta doshi har, har bayan dutse din nan tana nan yawwa nan kuma ta zo ta dangana har can eh, mashigin kake to tana nan ita ma yawwa Eh, ita ne kuma yawa eh, can ne ta tsaya mm. to sai kuma watan can mm. wadda shi ta dauka ta zagaya tun daga kofan jatau ta zagaya ita ne har can kofan kona mm. har can eh, bayan zariya can wajen limin kammalin nan wannan hakika kwarai kuwa to ga shi mun samu labarin dadewan shi wannan gari na kufena asalin maturinku daga nan ne kafin aka je turin ku aka dawo zaria to ko akwai alaƙa tsakanin jama'an kufe na a yanzu da kuma jama'an da ke turinku akwai shi kwarai mm. tunda shi ke eh, har a yanzu akwai munan saboda harkoki a fada mm. to muna haɗuwa da su can ana dan harkoki na zamantakewa da tayan otaka duk da shi wannan hakika kwarai ko wannan to shi mun samu tarihin cewa asalin kufe na su ne suka tashi suka koma kufa na can wurin kajuru to shin a yanzu haka akwai wani alaka da take hada ku da su wannan al'umma ko ko su sun rabu da ku har abada sun kafa tasu daulan ku kuma kuna nan inda asali yake to wannan hakika hmm. eh, har da shi ke dai sai dai eh, dai kamar sallah dai akan haɗu da kamar yankin nasu mm. amma a ce ga wani dan uwa wadda aka san shi ya tashi daga nan ko ko zuran shi mm. to gaskiya abin ya dan yi nisa ya dan yi nisa wasu suna cin suna eh, nasu al'amari mu nan gashi muna gudanar da namu abin da muka ruska. Eh, insha Allah to da yake masu kallo kun ji shi ma da ya faɗi abin da ya shafi ita wannan ganuwa ta kufena kuma ya faɗi ainihin babban kofa da asali ita ce ake amfani da ita domin a bi a tafi wato garin katsina yankin katsina kenan inda mutanen da suke zuwa domin noman su da sauran sabon sannan kuma su je su dawo yanzu sai ku biyo mu da ni da shi domin mu je mu ga ita wannan kofa da kuma yanayin tsarin ta yake shin yaya take da sauran kofofi da muke da su a sauran cikin garin zaria ku kasance da mu kuma ku biyo mu domin ku ga wannan kofa ranka daɗe mu je mu ga wannan kofa To jama'a kamar yadda kuka ji daga bakin shi madaki wato kofa nan ita ce babban kofa wacce take zuwa yankin Katsina kuma yanzu haka nan muna tsaye ne a bakin ita wannan kofa da take isar da mutane zuwa wannan wuri da ya magana kuma kamar yadda kuke kallonta take da girma kofa ce wacce a da mun tabbatar ba a haka take ba ko yaya kofar nan take a zamanin da eh haka yake gaskiyar magana hmm. ba haka take ba kamar yaya take a da ah, ba ta kai fadin wannan ba tunda a wannan lokaci hanyar ma ba ta fadin wannan ba hmm. tunda moto ba ta fi. Hmm. wannan hakika to da zamani ne ya zo ana samun dan ci gaba aka samu dan hanyoyin moto shine aka dan kara dan fadin shi saboda moto na wucewa wannan hakika to yanzu idan muka ce yanzu za mu shiga ita wannan kofa ko za mu fita mu kama hanya za a ce mun fita cikin garin kufe na kenan ko ko mun fita yankin Zariya gaba daya ba mu fita yankin Zariya ba mun fita kasan kufe na ba mm. domin ita kasan kufe na tana da yawa tana da yawa yanzu marabanmu da a nan arewa da kasan kufe na mm. shine a biyu bakin dam din nan makaranta a jami'a Amadu Bello Amadu Bello eh. to iyakan mu kenan yawo a nan arewa yawa to yanzu in muka tashi muka kama hanya haka muna tafiya zai zama kamar mun fita cikin garin ku fena kenan amma ba yankin ku fena ba eh, eh, zuwa can jami'a A yanzu misali idan muka kama hanya muka fita cikin kofan nan za a ce mun fita kenan sai dai a rufe kofa a zamanin da mu ba ma cikin gari zamanin da eh, ba mu cikin gari eh. wannan hakika to ta yaya lokacin sarauta ko kuma gadin wannan ita kofa yake gudana to a wannan lokaci mu dai mu a lokacin da ni na abin nan ba wani mai gadi haka ko abin nan ah. tunda shi ke ita tana baya ne ah. yawa kamar na can cikin gari ita ne aka yi mata kofofi eh, da kuma masu gadi din wannan hakika eh. to yanzu masu kallo sai ku biyo mu mu fita cikin garin ku kufena albashi sai a rufe kofa da mu amma mun san in muka kwankwasa za a dawo a bude mana yanzu mu kama hanya kamar muna fita cikin kofa domin ku ga yanda ake shiga da fita shi ita wannan kofa ta kufena